ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها فذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka tsarkakakkiyar gaisuwa wacce take kunshe da albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe wanda cikin hikimarsa da ƙaddarawar gudanar al'amuransa ya so mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis yammaci na shida ga watan rajab shekara ta 1442 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha takwas wata na biyun shekara ta 2021 bayan biladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zamfo plaza da ke unguwar zamfo a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan gari albarka ya ba shi tsari ya ba shi kariya daga dukkanin fitintunu tare da raguwar garuruwan musulmi darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane karshen aya ta 88 yau kuma in allah yadda za mu tashi farkon aya ta 89 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul isra'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 فأبى أكثر الناس إلا كفورا Allah ta'ala ya ce walaƙad sarrafna fi fi hazal qur'an kuma lallai haƙiƙa mun sarrafa a cikin wannan littafi na alƙur'ani linnasi ga mutane min kulli matsalin mun sarrafa musu kowane irin misali fa'aba aksarun nasi illa kufura amma da yawan mutane suka ƙi su bi abubuwan da muka sarrafa a gare su suka zaɓi su bi kafirci a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya mana irin abinda alƙur'ani ya ƙunsa na saƙo daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka hujjoji ne waɗanda suke mabayyana bayani ne warawara filla-filla allah ta'ala ya yi shi a cikin alkur'ani ya bi kowane irin hanya ta jan hankali wajen jan hankalin ɗan adam a cikin wannan littafi na alkur'ani ne ma'anar tasriful ayat ɗin kenan bin hanyoyi da matakai iri-iri daki-daki don jan hankalin mutane su yi imani da abin da Allah ta'ala ya aiko da shi a cikin wannan littafi na alkur'ani Allah ta'ala ya bi usulubi na kwadaitarwa a cikin alkur'ani ya yi ta kwadaitar da ɗan adam irin ni'imomin da zai ba shi a duniya idan ya bi Allah ya yi ta kwadaitar da ɗan adam irin kyakkyawar ni'ima da matsayi na aljanna mukami wanda yake mai karamci da zai samu a yinin gobe alkiyama idan ya bi Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma ya bi mataki na gargadi da tsoratarwa ga ɗan adam a lokacin da ya saba wa Allah da irin halin da zai tsinci kansa a duniya idan har ya zamanto mai saban Allah ne haka kuma da irin hatsarin da zai tsinci kansa da shi a yinin gobe alkiyama idan ya saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka ayoyi ne birjik a cikin alkur'ani wasu suna targibi wasu suna eh, tarhibi wasu suna tahwifi wasu kuma suna kwadaitarwa wato suna raja'i kenan alkhaufuwar raja wasu ayoyin kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya buga misalai na al'ummatan da suka wuce a baya da irin yadda suka tsinci kansu a lokacin da suka saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka da irin mummunan matakin da allah ta'ala ya ɗauka a kan tun a gidan duniya da allah ya yi wa mutane bayanin wannan a cikin alkur'ani wasu ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi umarni wasu ayoyin ubangiji ta'ala ya yi hani duk waɗannan za ka same su a cikin alkur'ani shine tasriful ayat ɗin wala sarraf, sarrafna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin Allah ta'ala ya ce kuma wallahi lallai mun sarrafa wa mutane a cikin wannan littafi na alkur'ani min kulli matsalin da kowane irin misali bayani filla-filla wara-wara yadda kowa zai iya gani ya gane ya ba Allah amma me zai faru fa'aba aksarun nasi illa kufura sai da yawa daga cikin mutane suka ƙi su nutsu suna sane suka ƙi su nutsu su fahimci wannan littafin alkur'ani ɗin balle su imani su bautawa Allah sai suka zaɓi su cewa Allah su kafirce masa wato sai wannan aya ta zamanto yanke hujja ce ga dukkanin wanda ya saba wa Allah yanda yana sane ya ƙiya nutsu ya fahimci saƙon Allah ya ba Allah to kuma haka ubangiji mai girma ɗaukaka zai masa azaba ayyunin gobe alkiyama sakamakon yanda ya wa Allah tunda Allah ta'ala ya aiko masa manzo ya sauka masa da littafi mabayani ya masa bayani na hujjoji filla-filla kamar rana a tsakiyar yini kamar wata a daren sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata haka Allah ya bayani a cikin alkur'ani kaga ya rage na dan adam ya imani ko ya ƙi imani in bai imani ba kuma Allah zai azabtar da shi dan ya yanke masa hujja wa ma kunna na hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba za mu kasance muna yi wa mutane azaba ba har sai mun aiko musu da manzo to Allah ya aiko da manzo ya aiko da littafi ya yi bayani sai ka ki bi to kaga in Allah ya maka azaba bai zalunce ka ba wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun aya ta gaba Allah ya ce mai وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون laka جنة min. نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى حتى تنزل علينا كتابا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا كما سكتي لن نؤمن لك ba za mu taɓa gaskata ka cikin abin da kake mu a kai na mai imani ba hatta ta fujura lana min al'ardi yambu'an har sai ka tsaga mana daga cikin wannan ƙasar tamu mun samu idan ruwa mai bubuga au takuna laka jannatun min nakhilin ko ya zamanto kana da wani ƙaton lambu wanda a cikinsa kake noman dabinai wa inabin da inabubbuka fatufajjira al'anhara khilalaha ta fujira kuma ya zamanto ƙoramu suna gudana a tsakiyar wannan gona ɗin gudana wacce ba ta yankewa autus idan a kama za'amta alaina ko kuma ka rubto mana sama a kanmu kamar yadda kake riyawa kisafan ta zamanto ta faɗo a kanmu yanki-yanki au ta a aciya billahi wal mala'ikati kafila ko ka zo mana da Allah da mala'iku mu gansu ido da ido sannan mai imani da kai au ya kuna laka baitun min zuhurufin ko ya zamanto kana da wani ƙaton gida wanda aka yi sa aka ƙawata shi da dinari autar kafis sama ko kuma ka tashi ka yi fuffuke ka hau sama mu gani da idanmu walan nu'mina li ruqiyik ba fa za mu fa taba yadda ma da tashin naka ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har idan ka tashi faduwa daga saman ka sauko mana da wani bijimin littafi wanda za mu karanta mu gano cewa kai annabi ne a cikin littafi din ul ka gaya musu ya ma'aikin Allah subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa bashar rasula shin na kasance wani abu ne face mutum kuma manzo da Allah ya aiko waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba mu labarin yadda mashirkan larabawa suke sanya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sharuɗa iri-iri wanda suke da'awar cewar in ya cika musu waɗannan sharuɗa ɗin to za su yi imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya san cewar inda zai cika musu waɗannan sharuɗa ɗin ba za su yi imani ba suna da hanyoyi da dama waɗanda suke bi na dabaru wajen tutsiye annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙoƙarin su kautar da shi ga barin abin da yake kiran mutane a kai na addinin musulunci daga cikin irin hanyoyi ɗin kamar yadda muhammad ibn ishaq Allah ya ji kansa da rahama ya kawo a cikin littafin sa nasira haka al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama ya ce wata rana manya-manyan Qurayshawa sun hada a wani fili da ke gefen Ka'aba su Abu Jahal su Umayya ibn Khalf su Shayba dan gidan Rabi'a su Munabbah su wane ne haka suka hadu su alwalid gaba su suka hadu su abu sufyan ibn harb a lokacin bai musulunta ba haka suka haɗu dandazonsu suka aika a kira musu annabi sallallahu alaihi wasallam nabi da ya ji waɗannan manyan mutane suna kiransa ya fito da sauri yana mai fatan cewar allah ya sa idan ya zo za su tattauna yadda za su yi imani da allah ne da ya zo suka buɗe magana suke gaya masa cewar ka zo mana da wani sabon addini wanda ba mu san shi ba ba haka muka ga iyayenmu da kakanninmu akan wannan addini ba kana aibanta mana allolinmu kana zagar mana iyayenmu don ana so a haɗa ka husuma da mutane sai a ce kana zagin manya alhalin ko ba zagin manya kake yi ba kawai dai ka ce abin da manyan suka tafi a kai ba shine addini ba yanzu a zo abu addinin annabi sallallahu alaihi wasallam in girma na shekaru da dattijantaka ne yasa ake ganin kayi wa manya rashin kunya to ai wanda kake kira abu sunnansa shi ya fi su girma ya fi su dattijantaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam in shekaru ne ma haka in cancanta ne ma haka haka sai suka ce to yanzu mun kira ka mai sulhu da kai nawa kake bukata mu tara ma na kuɗi ka janye wannan da'awar taka ya ce musu a'a ya qaumi la as'alukum alaihi mala ya ku mutane na ni ba na zo na tambaye ku dukiya ba abinda Allah ya aiko ni in gaya muku shine ku bauta masa shi shi kadai suka ce to ko wannan da'awar da ka fito da ita neman mulki kake yi gaya mana in neman mulkin maka kake ka ban mu ci gaba da wata allolin mu ci gaba da addinin mu na gargajiya yanda muka saba iyaye da kakanni mu kuma mun maka alkawari za mu shugabantar da kai a makka ya ce a'a ni ba mulki nake nema a wajen ku ba ba mulki nake nema a wajen ku ba suka ce to ko kuma dai ka samu matsala ne wani aljani ya shafe ka ba ma nan kujera ko kuma dai ka samu matsala ne wani aljani ya shafe ka saboda haka muna ganin cewar abinda ya kamata a yi shine a mu zo mi maka ruƙiya mu samar maka lafiya da wannan aljanin da ya shafe ka annabi sallallahu alaihi sallama ya ce musu ni babu wani abu da yake damuna kadai dai ina isar muku da sakon ubangiji mai girma daukaka ne to daga baya sai suka ƙara zuwa suka ƙara wata sabuwar tattaunawa shine sai suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewar kaga mu mutanen jazira ne a ƙarƙashin duwatsu da sahara muke rayuwa ƙasar mu ba ta da arziki na mineral resources ko agricultural resources saboda haka in har kana so mu imani da kai muna so ka mayar mana da dutsen safa ya zamanto dinare dutsen marwa ya zamanto azurfa in ya koma haka to mun ma alkawarin za mu imani da kai mazala ya ce kun tabbatar da idan ya koma za ku yi imani ne ni suka ce masa sun tabbatar da haka nabi ya tashi ya fara roƙon allah saboda kwaɗayinsa zuwa ga su shiga addinin musulunci ina allah ya aiko mala'ika jibril ya gaya masa ya ce masa idan Allah ya cika musu alkawarinsa su kuma suka kasa cika alkawarin Allah Allah zai halakar da su saboda haka ga zabi ubangijinka ya baka ko dai ka bar su su ci gaba da wannan cece ku can bakin yi mana kaza yi mana kaza ya wuce a haka Allah bai ba su abin da suke so ba amma wala Allah nan gaba wasun su ubangiji ta Allah ya bude zukatar su su fahimci addini din nan wasun su Allah ya sa ƴaƴansu su zamanto su ne dirkokin addini ko jikokin su ko kuma Allah ya ba su abin da suke so amma idan ba su imani ba Allah ya shafe su zaɓen musu ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zaɓi cewar ubangiji mai girma ɗaukaka ya a su a haka har Allah ya fitar da a tsatsan su waɗanda za su imani da ba a cika musu wannan ba sai suka ƙara zuwa da waɗannan sharuɗa guda shida suka ce ga abubuwa guda shida nan idan kai mana za mu imani da kai shine suka ce wa qalu nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'an ba za mu taɓa yin imani da kai ba har sai ka tsaga mana ƙasa al-ard anan wajen malamai suka ce alif da lam din da ke ciki ma'arifa ce al-ard anan wajen ana nufin ardu makka wato har sai ka sa wannan gari na makka wanda gari ne na sahara ba shi da ruwa to ƙasar garin makka ta kece mu samu al-yambu shine ainul ma allati tajri wato ainul ma'il jariya idan ruwa wacce take mai gudana ba ta daukewa ba ta kakkautawa to sai mun ga idanuwar ruwa da koramu sun fito a cikin kasar makka in muka haka sai mai imani da kai a wurin da kalmar al'iman take nufi a nan wajen shine a tasdiqul mahad domin malamai suka ce na larabci idan kalmar al'iman ta yi ta'addi da kalmar lamun abin da take nufi shine a tasdiq wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana kaga anan wajen lan nu'mina laka tayi ta'addi da kalmar lamun ai lan nusaddiquka ba za mu taba gasgata ka ba kamar yadda yan uwan annabi yusuf suke gaya mahaifinsu yaqub wa ma anta bi mu'minin lana ai bi musdiqin lana mun san ba za ka taba gasgata mu ba saboda haka su ma suka ce ba za mu gasgata abin da kake faɗa ba har sai ka keta mana ƙasar makka mun ga idanuwar ruwa tana ɓuɓɓula tana gudana ko'ina garin makka ya jike da ruwa ko'ina idan ruwa ne yana ɓuɓɓula in kai haka sai mu imani da kai sharaɗi na biyu suka ce auta kuna laka jannatun min nakhilin wa inabin in wannan ba zai samu ba to ya zamanto kana da wata katuwar gona wadda a cikinta ake noman dabinai da inabubbuka fatufajjiral anhara khilalaha tafjira kuma ya zamanto ga ƙoramu nan khilalaha ai wasdaha a tsakiyar wannan gona ɗin suna gudana gudanar da ba ta yankewa suna gudana babu ƙaƙƙautawa to in muka ganka da wannan ƙaton lambun da wannan gidan gonar sai mai imani da kai in har ka da kai annabi ne kai mana wannan mu'jiza din aw tusqita samaa kama za'amta alaina kisafa ko kuma karumto mana da sama kamar yadda kake riyawa ta daddare a kanmu domin da abin da ya faɗo daga sama ai tarwatsewa yake ya farfashe ya kyakkece to ka sa sama ta faɗo a kanmu ta daddare ta rufta a kanmu irin yadda kake riyawa wato wannan sai zamanto suna yi wa kansu mummunar addu'a ne suna yi wa kansu mummunar fata ne kamar yadda wata ayar ubangiji ta ala ke bamu labarin sun yi wa kansu irin wannan addu'a din wa izqalu allahumma in kana haza huwa al min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama a waitina bi azabin ali kuma ka tuna lokacin da suka ringa buɗe baki suna cewa allahumma in kana haza huwa haqqa min indik ya ubangiji in har wannan da'awar da annabi sallallahu alaihi yake yi gaskiya ce daga wajenka to fa amtir alaina hijaratan minas sama kai mana ruwan duwatsu daga sama a itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba wacce take mai raɗaɗi haka lafazin ayar ya ce a wi'itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba wacce take mai raɗaɗi haka Allah ya faɗa a ƙur'aninsa ma ga su mala abdul mutsalib nan sun yi wa ɗantan wara gyara shi ce a wani na bi azabin azim saboda ba shi da rabo a ƙur'ani oh, oh, oh, ko kuma ka zo mana da azaba wacce take mai raɗaɗi wannan shine abin da suke wa kansu fata kuma ba a kan su aka fara irin wannan mummunar fatar ba mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam su ma sun yi wa kansu irin wannan mummunar fata din suka ce fa'asqit alaina kisafan bin sama ka saukar mana da wato ainihin yankin sama ya sako ya daddare akan mu ya fashe akan mu ya kashe mu in kunta minas sadiqin in har kai kana cikin masu gaskiya cewa abinda ka zo da shi addinin Allah ne akwai bambanci tsakanin annabawan da suka wuce a baya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da ragowar annabawa ta mukami guda biyu ɗabi'unsa ya bambanta da na ragowar waɗannan annabawa ɗin saboda waɗannan kyawawan ɗabi'u guda biyu da yake da su annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyun rahma ne annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyun tauba ne shi a kan kansa mai jin kan al'umma ne sannan kuma kullum ƙoƙarinsa shine yaya mutane za su yi abin da Allah zai karɓi tubansu nabiyun rahmati nabiyun taubati saɓanin ragowar annabawa idan gumu ta yi gumu mutanensu suka nemi azaba sai annabawan su ce kawai a yi musu wani lokacin ma annabawan da kansu suke yi wa mutanen addu'a kaga mutanen annabi shu'aib da suka roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa sama ta faɗo ta rufto a kansu ta rushe shi su gaba ɗaya yan ƙanƙanin kwanaki suka ɗauka ubangiji mai girma ɗaukaka ya kama su da azabu yau mai zulla mm. azaba ta yi yinin ƙasƙanci wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wasafa fata da cewa azaba wacce wacce take mai raɗaɗi gaske annabi Musa alaihi salatu wasalam da gumu ta yi gumu da kansa ya ringa nemo wasu fir'auna da tawagarsa azabar ubangiji mai girma daukaka rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim haka annabi nuhu alaihi salatu shi ma da gumu tai gumu abinda ya rinda yawa al'ummarsa addu'a kenan rabbi la tazar alal ardi min al dayyara innaka in tazarhum ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara amma annabi sallallahu alaihi sallama da yake nabiyyun rahmati ne nabiyyu taubati ne mala'ika jibrilu ne ya zo da tawagar mala'iku mala'ikan da ke kula da ruwan ƙasa da mala'ikan da ke kula da duwatsu da mala'ikan da ke tsawa da mala'ikan da ke kula da iska mala'ika jibril ya jagoranto su suka zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama ya ce allah ya ce a gaishe ka ga waɗannan mala'iku suna tare da ni gaya mana wace irin azaba kake so a kama mutanen ƙwa'ifa da suka taɓa ka nabi sallallahu alaihi sallama ya buɗu baki ya ce a'a ni an aiko ni ne don in zama rahama ga al'umma in ni bu bu'istu rahmatan ni an aiko ni ne don in zama to rahama ga mutane ba aiko ni don a azabtar da mutane ba saboda haka wannan abin da suka yi min don ba su fahimce ni cewa ni annabi ba ne ba ba sa bukatar a musu azaba a wannan kadami din abinda suke bukata shine a yi musu addu'a da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryi mutane na dan san cewa ni annabin ka bane ba karshe kuma suka shirya yau ta'ifa daula ce daga cikin daulolin addinin musulunci to saboda haka su ma a nan wajen sai suka nemi a saukar musu da azaba daga sama au tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan au ce, billahi wal mala'ikati qabila ko ka zo mana da Allah da mala'iku mu gansu ido da ido su su gaya mana cewar kai annabi ne da Allah ya aiko Allah ya ce eh ni na aiko shi mala'iku su ce e muna shaida saboda haka sai mu imani da kai to inda kake neman izgilanci da kafirci sai arni wai Allah za a gayyato ya masa bayani mala'iku ne za su zo su yi masa bayani saboda me su ba su gamsu a ce za a aiko musu mutum ba abu na gaba sai suka ce au ya kuna laka baitun min zuhurufi ko ya zamanto kana da wani hamshakin gida a nan wajen Allah ta'ala ya kawo kalmar bait ɗin munakkar litta'zim domin ya nuna maka cewa ba fa gijari gijarin gida suke nufi ba a'a na farko gidan ya zamanto katon gida na biyu ya zamanto gida ne wanda yake yafi kowanne kyau shi yasa sai suka ce min zuhrufin Zuhruf, abin da yake nufi zahab wato wanda aka kera shi da dinariya ya zamanto kana da wannan gida din autar qafis sama ko kuma ka tashi ka hau sama walan nu'mina li ba za mu taba yin imani wala mu taba yadda mu gaskata wannan hawan saman naka ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai idan ka saukar mana da littafi wanda za mu karanta a cikin littafin mu ji cewa an ce mana kai annabi ne Allah ya ce da annabin sa sallallahu alaihi wasallama kul ka ba su amsa ka ce da su subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma ɗaukaka a danganta shi da dukkanin wani abu na tuhuma ko ta waya domin nan suna tuhuma ne su ga Allah da annabi za su iya yin abin da suka ce ayi ko ba za su iya yi ba to ba a tuhumar Allah subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa bashar rasula ani ban kasance wani face mutum kuma manzo a nan wajen Allah subhanahu ta'ala ya ce ya gaya musu waɗannan sufofi guda biyu nasa basharar rasulan shi mutum ne wani mutum ne suka ga haka kurin ya yi irin waɗannan abubuwan da suka bukata babu ɗabi'ar mutane ba sa yin haka sannan kuma shi manzo ne kafin sa Allah ta'ala ya aiko manzanni bari ma shi shine cikamakin manzanni ɗin da babu wani manzo a bayansa saboda haka wani manzo ne suka ga ya yi abin da suke so yayi saboda haka wannan abin da suke faɗa ya fitar da shi daga wato ya fita daga tsarin ɗabi'a ta mutane kuma ya fita daga tsarin abin da Allah ta'ala yake aiko manzanni da shi saboda haka manzanni suna zuwa ne da shiriya suna zuwa da littafi suna zuwa da mu'ujiza amma ba mutanen su bane za su tutse su su ce ga abin da muke so a yi ko da an samu wasu a baya sun tutse annabawansu sun ce ga abin da suke so a yi Allah yakan iya cika musu burinsu domin ya cika musu azaba ne samudawa sun nemi ubangiji ta'ala ya kawo musu taguwa da Allah ya ba su suka ƙibi Allah sai ya halakar da su saboda haka dukkanin wata aya wata mu'ujiza da mutane za su tutsiye annabi su ce Allah ya kawo in Allah ya kawo tsoratar da su yake daga ita sai azaba wa ma nursilu bil ayati illa ta tahwifa Allah ya ce ba ma aiko ayoyi mu'ujizoji sai dan mu tsoratar da mutane shine last warning da Allah yake kawowa a ban ƙasa. in baka bi ba sai ubangiji ta halaye maka azaba Allah ta'ala ka kare mu ayu na gaba Allah ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ka tsallake mana aya ɗaya wa ma mana annasu wa ma mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ۖ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Allah ta'ala ce wa ma mana'an nasa ba wani abu ne ya hana mutane an yu'minu su imani ba a humul huda lokacin da shirya ta zo musu daga wajen ubangijinsu illa an kalu sai dan kawai suna buɗar baki su ce a ba'athallahu bashar rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum a matsayin manzo kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah lauka na fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin inda a ce a ban ƙasa akwai mala'iku waɗanda suke tafiya a nitse a ban ƙasa ɗin na alaihim mina sama'i malakan rasula da mun saukar musu daga sama malakan mala'ika rasulan a matsayin manzansu ƙul ka gaya musu ya ma'aikin Allah Ka fa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya ishi ya zamanto shaida tsakanina da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira shi ɗin ya kasance mai bayar da labari ne da abin da bayansa suke aikatawa basiran kuma mai ganin abin da bayansa suke aikatawa waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya mana dalilin da ya sa mutane ba sa yin imani lafazin annas da ya zo a cikin ayar wa mamana annas an yi uminu malamai suka ce alif da lam ɗin da ke ciki ma'arifa ce saboda haka ba ana nufin dukkanin mutane ba ana nufin wasu sanannun mutane su ne mutanen garin makka mutanen garin makka ba wani abu ne ya hana su su yi imani ba iz a huda lokacin da shirya ta zo musu illa an ƙalu sai dan sun buɗi baki suna cewa a ba sallahu bashar rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum a matsayin manzo wato sun rena a ce Allah zai aiko mutum irinsu a matsayin manzo ya kamata a ce Allah mala'ika ya aiko ya kawo sakonsa ba mutum ba saboda haka wannan son zuciyar ita ta hada su su yi imani domin kaga a baya ubangiji ta ala ce walaqad sarrafna lin-nasi fi hazal qur'ani min kulli masal fa aba aktharan nasi illa kufura wani zai ce to duk irin misalin da ke cikin alqur'ani abun mamaki a ce kuma mutane sun ki imani da Allah a ciki to shine Allah yake gaya maka ga dalilin da yasa ba za su yi imani ba saboda suna da da'awar cewa a ba'a Allahu bashar rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum a matsayin manzo wa kalu a basharu na, hmm. suke cewa wai yanzu mutum ne zai zo ya shiryar da mu ya kamata ya ce mala'ika ne zai zo ya shiryar da mu ba mutum ba saboda haka wannan shine dalilin da yasa ba su imani ba to shine Allah ya ba su amsa akan harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce annabi ya gaya musu laukana kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'inni da kuke cewa manzo ya zo muku ai mala'ika manzo ya zo muku ai ko muku mutum a matsayin manzo wannan rahama ce a gare ku kuma shi zai fi dacewa da ku kuna da ɗabi'a iri ɗaya da shi kuna jin yarensa yana jin yarenku kuna jin maganarsa yana jin maganarku. kuna iya sa idan ku ku kalli halittarsa shi ma ya kalli taku cikin nutsuwa ba tare da kun tsorata ba amma duk wata halitta da za a aiko ba taku ba ba za ku samu nutsuwar sauraron sa ba hmm? domin a cikin ku akwai wanda dabba ma idan ya gani tsorata yake wani bera in ya hau kan jikinsa shikenan ya rikice wani kadangare yana faduwa akan wuyarsa sai ya suma to ina kuma ga a ce mala'ika ne zai zo ya ce zo ka ji zancen Allah wani ne a cikin ku idansa zai iya kallon girman halittar mala'ika annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya gaba mala'ika jibril a cikin siffarsa haka ya taho gida yana karkarwa yana zazzabi ya tsorata yana zammiloni zammiloni a lullube ni a lullube ni wannan annabin rahama kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda zuciyarsa take cike da imani take cike da yaƙini daga wajen ubangijinsa mai girma ɗaukaka to ina kuma ga ku yan ta yi daɗi ina kuma ka ku yan ta more eh, kuma sannan yanzu a zo a ce za a aiko muku da mala'ika ina za ku iya ganin su? waye a cikin ku zai iya jurewa ganin halittar mala'ika zai iya jurewa ganin girman fuka-fukan mala'ika ai wani yana ganin mala'ika shi kenan sai mutuwa saboda tsoro haɗiya zuciya da zai ya mutu kamar da ubangiji ta ala yake cewa inda ce za mu saukar muku da mala'iku na ƙudiyar am shi kenan magana ta ƙare wani daga nan ya mutu to shine Allah ya gaya musu cewar ya yana daga cikin hikimar ya aiko musu manzo dan cikinsu saboda su mutane ne da suke tafiya an nitsa a ban ƙasa suna samun nutsuwa su a ban ƙasa mala'iku kuma ba nan suke rayuwa ba law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim malakan rasula inda a ce mala'iku ne a ban to da kuwa za mu aiko musu mala'ika dan uwansu a matsayin manzo irin yadda su ma suna da manzansu mala'ika jibril alaihi salatu wasalam manzan mala'iku ne innahu laqawlu rasulun karim rasulun karim a nan wajen mala'ika jibril alaihi salatu wasalam mala'iku suna masa ɗa'a suna masa biyayya a matsayin sanna na shugabansu suna girmama shi mutsa'in samma amin eh. mutsa'in mala'ika jibril abin aiwa da'a da biyayya ne samma a can sama aminun amintacce ne kada mm. ka suma suna da annabinsu suna da manzansu kuma ku rike naku manzan su ma mala'iku sun karɓi kyautar allah hannu biyu kuma ku rike ta hannu biyu riko irin na fiƙa kada ku yadda ku yi sakaci da wannan rahmar da allah ya aiko muku da ita ta annabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne a gaba ubangiji ala ce kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zamanto shaida tsakanina da ku a san da ni da ku wane ne akan gaskiya ku da kuka musanta annabtata da ni da nake gaya muku ni manzo ne daga wajen Allah Allah zai shiga akan ma'ayinin gobe alkiyama innahu kana bi ibadihi khabiran dama shi lallai ya kasance ubangiji ta'ala mai bayar da labari ne dangane da al'amarin da bayansa suke aikata kuma basiran mai ganin abin da suke aikatawa aya ta gaba Allah ya ce mini wa man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya min duni ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الله تعالى يقول wa man yahdillahu wanda kuma wanda ubangiji ta'ala ya shiryar da shi fa huwal muhtad wannan shine cikakken shiryayye wa man yudlil amma kaga wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu balam tajida lahum awliya min dunihi ba za ku taba samar musu wani majibincin al'amari ba Allah ba wa nahshuruhum yawmal qiyamati um, ala wujuhihim umyan wa bukman wa musumma kuma za mu tashe su ainun quba qiyama ala wujuhihim suna ana jansu a akan fusakansu umyan suna makafi wa bukman kuma suna kurame wa summan kuma suna bebaye ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama kullama khabat duk lokacin da azabar wutar ta dallafa zidnahum sa'ira sai mu ƙara rura sai mu ƙara rura azabar wutar jahannama da gangan jikinsu a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya maka cewar shiriya da samun taufiƙin ka zamanto a kan bin addinin Allah wannan daga wajen Allah ne in ka ga tsinci kanka shiryayye to wannan taufiƙi ne daga wajen Allah haka kuma duk wanda ka gan shi ya bata wannan gadon damar ubangiji mai girma ɗaukaka ne mashi'a ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka alƙadariya haka Allah ta'ala ya ƙaddara haka ya ga damar al'amuran su gudana hmm. ya hadillahu fa huwal muhtad dukkanin wanda ubangiji ta'ala ya shiryar da shi fahuwa al-muhtadu shine cikakken shiryayye wato babu shiriya irin ta ubangiji mai girma ɗaukaka babu nasara da bawa zai samu a rayuwa irin Allah ta'ala ya sanya shi ya zamanto shiryayye Allah ka shiryar da mu zuwa ga abin da ka so ka yarda da shi wa man yudlil kaga kuma wanda ubangiji ta'ala ya shiryar da shi Falanta ji da lahum awliya amin dunihi ba za ka taba samun wasu wani majibincin al'amari ba Allah ba wanda zai shiryar da su duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya sai shirin da shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ayoyin da ke cikin suratul kahfi may yahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ba za ka taɓa samun masa wani majibincin al'amari da zai shiryar da shi ba Allah ta'ala ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamah su waɗannan batattu din za mu tashe su a yinin gobe alkiyama ala wujuhihim akan fusakansu kowa yana tafe da kafafuwansa a yinin gobe alkiyama su a fuska za a ringa jansu wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya rasulallahi ya ma'aikin Allah kaifa yusharun nasu ala wujuhihim ya za a ce za a tashi mutane akan fusakansu ta yaya za su iya tafiya da fuska annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bashi amsa da cewa allazi amshahum ala arjulihim wanda yasa suke tafiya akan kafafuwansu qadirun ala an yumshihim ala wujuhihim yana da ikon yasa su tafi da fuska nau'i ne na azaba ubangiji mai girma ɗaukaka zai musu in sun tashi a yinin gobe alƙiyama za su ringa tafiya ne akan fusakansu za a ringa jan su akan fuskarsu kaga wannan ƙarshen wulaƙanci kenan ƙarshen ƙasƙanci kenan za su tashi ƙasƙantattu wulaƙantattu a yinin gobe alƙiyama sannan kuma za su tashi umyan wa bukman wa summa wannan hal ne wato za su tashi a yinin gobe alƙiyama alhalin suna makafi suna kurame suna bebaye irin yadda a duniya suka rayu summun bukumun umyun fahum la yarji'un ko fahum la ya'qilun to haka a yinin gobe alkiyama za su tashi summan wato umiyan wa summan wa bukuma haka za su tashi umiyan wa bukuman wa summa suna makafi ba sa iya ganin hanya shi yasa ma a wata aya za su ringa tambayar ubangiji mai girma ɗaukaka a duniya fa muna da ido mun mutu da idon mu garau Ko medikal ba a yi mana ba a nan kuma ya aka yi muka tashi makafi wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshiruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa shi ayinu gobal qiyama suna makafi suna kurami suna bebaye. Allah ta'ala ka kare mu amin sannan a ƙarshe Allah ya ce ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da azabar da suke ciki a jahannama talafa Allah ya ce sai mu ƙara rura wutar azabar da su a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna mana cewa Allah yakan sa azabar wutar jahannama talafa wasu ayoyin kamar cikin suratul baqara ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna cewa azabar jahannama ba ta lafa fala yukhaffafu anhum al'azabu wala hum yunsaruna Allah ta'ala ya ce ba za a taba lafa musu azaba ba za a taba sassauta musu azaba ba kuma ba za a taba taimakon su ba to a nan kuma gashi an ce kullama khabat shine malamai suka ce e babu cin karo tsakanin wannan aya da waccan aya waccan aya tana magana ne akan azabar ainihin wutar jahannama din fala yukhaffafu anhumul azab azabar ba za a taba sassauta ba wannan ayar kuma tana magana ne akan gangar jikinsu lokacin da suka ƙone suka yi ƙurmus gangar jikin ta zamanto gawayi kamar azabar talafa ne a jikinsu sai Allah ya ƙara rayar da su ya ƙara tofo da jini da ɓargo da nama da yaɗi da jijiya da fata a jikinsu su dawo sababbi fil a ƙara ƙona su su koma ƙurmus gaba gawayi sai su ji kamar azaba ta ƙare sai kuma a ce musu ba ta ƙare ba za a ci gaba da gashi kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azaba wannan ita ce ka'ida din duk lokacin da gangar jikinsu da fatar jikinsu ta ƙone ta zamanto gawayi baddalnahum juludan ghayraha Allah ya ce sai mu canja musu da wata fatar ba fatar jikinsu ba liya yazuqul azaba domin su daddana azabar mu shine abinda Allah ta'ala yake faɗa a nan wajen kullama khabat zidna sa'ira duk lokacin da azabar talafa in sun kone sun zamanto kurmus jahannama wutar jahannama ba ta da abin da za ta ci a jikinsu domin gawayi idan ya kone kurmus wuta ba wani abu da za ta ci a jikinsa ya riddige ya zamanto toka to sai Allah ya ƙara mai da su sababbin halitta fil domin su ci gaba da ɗanɗanar azaba wannan yake nuna cewa a sai azabar ba za a taɓa rangwanta musu ba shi yasa ubangiji mai girma ɗaukaka a wata ayar yake cewa idan sun shiga jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a taɓa ɗaga musu kafa ba a kashe su gaba ɗaya wai dan su mutu su daina jin wannan azaba din a'a ko da sun mutu a gidan jahannama to Allah zai da musu da ransu ya ci gaba da ɗanɗana musu kudar azaba Allah ta'ala ka kare mu ayoyin da za mu tsaya a kansu ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً Allah ta'ala ce zalika jaza'uhum wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina saboda su din sun kafirce da ayoyin wa qalu har ma suke cewa a inna a idza kunna izaman yanzu idan muka mutu muka riddige muka zamanto kashi wa rufatan kuma gangar jikin mu ta riddige a inna lamab'uthuna khalqan jadida yanzu sai a ce za a tashe mu a cikin wata sabuwar halitta awalam yarau rau Allah allazi khalaqa samawati wal ard shin ba sa ganin cewa Allah wanda ya halicci sambai da kasai qadirun ala ayya khulqa mislahum yana da ikon ya halicci kwatankwacin su waja'ala lahum ajalan la rayba kuma Allah ya sanya musu wani lokaci da za su kare a cikinsa su mutu a cikinsa la rayba babu kokonto a cikin wannan lokacin da Allah ya samu su fa abal zalimuna amma duk da haka azzalimai suka suka ki su imani illa kufura suka zamanto ba abin suke bi sai kafirci kul ka ga musu ya ma'aikin Allah law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi inda a ce ku ne kuke mallaka taskokin arzikin ubangiji na izal la amsaktum lallai da kuwa kun rike wannan arziki din khashiyatal infaq don kuna jin tsoron ciyarwa kada kuɗin su ƙare wa insanu qatura Allah ya ce lallai dan adam ya kasance cikakken marwaci a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya maka dalilin da zai sa ya musu azaba ya shigar da su wutar jahannama shine yadda suke kafircewa ayoyinsa kuma suke karyatawa da tashi bayan mutuwa shine Allah ta'ala ya ce zalika jazaohum wannan sakamakon nasu ya tabbata akan su ne bi annahum kafaru bi ayatina saboda su din sun kafircewa ayoyinmu wa qalu suna cewa a inna a izakun na izaman yanzu idan muka zamanto ƙasusuwa, wa rufatan kuma muka ruddige a inna la na halkan jadida yanzu sai a ce za mu zaman za a iya tashin mu a cikin wata sabuwar halitta ta yaya za a yi mutum ya mutu ya riddige wani ya shekara dubu da mutuwa wani dubu biyu wani dubu biyar annabi isa alaihi salatu wasalam yau ana maganar miladiyarsa 2021 kuma a ce za a tashe shi a cikin wata sabuwar halitta wato suna inkarin hakan da hankalinsu to shine Allah ta'ala ya buga musu misali to in wannan kuke tantama ai Allah ya halicci abubuwan da sun fi ku girma wannan bai gagare shi ba sai ku awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard shin ba su ga cewa Allah ne wanda ya halicci sammai da ƙasa ba qadirun ala an yakhluqa mithlahum shin ba sa ganin cewa yana da ikon da zai halicci irinsu ko shakka babu su ƙasa take da halittar sama da ƙasa wahalar da za a sha wajen halittar sama da ƙasa ta fi girma fiye da wahalar da za a sha wajen su. la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalq min khalqin nas yanzu halittar sama da ƙasa wato lallai halittar sama da ƙasa ta fi girma fiye da halittar mutane la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas ta fi girman wahala aikin ya fi yawa fiye da halittar mutane shi asalin mahaifinku annabi adam alaihi salatu wasalam ba wani dogon lokaci aka ɗauka wajen halittarsa ba kalmar kunce kaɗai ta kawo shi duniya kun fa yakunu ce inna matsala isa inda allahi ka matsali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fa yakun kalmar kunce kafin kaulasan da rufa ta ɗaure nu a radin fa annabi adam ya kasance to wannan shi zai ba ubangiji ta ala wahala wajen tashin ku bayan kun mutu shine Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard a kirga ta izufuffukan alqur'ani wannan gabar ta ayar ta awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard shine kan izifi na 29 a cikin izufuffukan alqur'ani idan ka faro kirgen izufuffukan daga sama in daga sabbu ka taho kuma 31 kenan wannan ya nuna sora ɗaya mai rabi insha Allah ta'ala Allah ka nuna mana mu garabin mu ga saukar in Allah ya yadda mm. shine Allah ta'ala ya ce waje lahum ajalan larai rayba kuma Allah ya sanya musu wani lokaci wanda babu kokonto a cikinsa shine lokacin da kowa zai mutu kowa ubangiji ta'ala ya sa masa lokaci da babu tantama babu kokonto babu shakka lallai ne kowa sai ya mutu Allah ta'ala ya ce fa'abar abal zalimuna illa kufura amma tare da haka azzalimai suka ƙi su imani da Allah suka ringa bin kafirci kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah ita kuma wannan ayar ubangiji ta'ala yana nuna musu irin yadda suke da ɗabi'a ta ruwa da yadda suke riƙe dukiyoyinsu ba sa yin wani abu ma da zai iya amfana su a rayuwa wai don jin tsoron talauci shine Allah ya ce kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah law antum tamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi inda a ce law antum tamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi inda a ce ku ne kuke mallakar taskar rahamar ubangiji na rahma anan wajen ana nufin arzikin da Allah yake yi raba shi a duniya na bayi sawa'un arziki ne na kuɗi ko arziki ne na iska ko arziki ne na ruwan sama ko arziki ne na lafiya ko na zaman lafiya dukkanin waɗannan rahama ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka inda a ce ku kuke mallakar wannan izan la'amsaktum khashyata infa da lallai ku kun rike wannan arziki don jin tsoron kada a ciyar ya kare amma za ku ga ubangiji mai girma ɗaukaka shi baya rike arzikinsa haka yake sakin arzikin sai ya ishi kowa har ya gundure shi yanzu akwai wanda yake jin cewa iskar yau bata ishe shi ba sai ma ya shiga daki ya rage ya rurrufa takoki saboda iskar ta masa yawa kowa ya san irin iskar da aka yi shekaran jiya da daddare da ta jiya da daddare ba musan wanda ma za a yi yau da daddare ba haka kake jin ta ta tana shiga rahamar ubangiji mai girma da haka in ana saukar da ruwa mamakon ruwa daga sama sai mutum ya na ma a tsagaita akwai wanda idan ubangiji mai girma ɗaukaka yana aiko masa da dukiya lokacin yana zamani yana lokaci hannu ya tashi haka za a yi ta bashi kuɗin ya ringa jin cewa kai ina ma a tsaya saboda gadara bizi ya yi bizi ya ce ni yau na rufe shagon ma na tafi hutu ko idan kuɗi ya yi kuɗi kawai sai dai ka tsince shi a iya kwata ya yi umara ce ana wannan ruwa ruwan za ka tafi umara ya ce aini har an bani ya ishe ni to inda a ce mutane ne suke bajet ɗin wannan rahamar allah da kaga ƙoro da kaga ruko. kullum za a ringa ce maka babu hukumar kula da tattalin arziki kullum sai ta kasafta abinda za ta ba a idan haka yake raba mutane arziki ba tare da ya kasafta ba kawai danka yake miƙa maka kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik ba kana ata'u rabbika ma'azura ba wanda Allah baya ba arziki ba duk wani mai arziki yana iya hana ka baka isa ka samu ba to wannan yake nuna maka wato alkhairin wato rahmar ubangiji mai girma ɗaukaka ga bayansa kuma yake nuna maka yadda ɗan adam yake da ɗabi'a ta rowa duk waɗannan da suke cika baki su kaza su kaza su kaza a yi musu kaza a yi musu kaza duk irin ni'imar da Allah ya basu inda a ce su suke raba wasu wannan ni'ima din wallahi da ba za su ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya ringa zargin yahudawa am nasibun min al nasibun min al mulki fa idan la yu'tuna an-nasa naqira Allah ya ce ba su ne aka ba wani kaso na mulki ba amma saboda rowarsu zanen da ke jikin kwallon dabino ba sa iya ba mutane saboda rowa ta ga izal la'amsaktum ta infaq saboda shi dan adam kullun gani yake in ba a tanada ba ba a tattala ba ba a matse hannu ba to sai ya zamanto an shiga cikin halin talauci shi yasa kullun ake ta gayyato talaucin nan da baka a rage haihuwa saboda talauci ba za ka iya ɗaukan nauyi ba wa ya gaya maka dan adam ne yake ɗaukan nauyin 'ya'yansa Allah ne ke ɗaukar nauyin halittarsa duk wanda ka ga ya dira a ban ƙasa arzikinsa baya hannun kowa sai hannun Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wata halitta da take taka ƙasa illa ala Allah rizquha face arzikinta a wajen Allah yake ba wanda baya cin arzikin Allah nuna mun mutumin da ya kwana goma bai ci abinci ba babu in dai kana nan duniyar kana rayuwa a ban ƙasa sai Allah ya baka ci sai Allah ya baka sha sai Allah ya suturta ka ya sa ma riga a jikinka sai dai kawai hanyar ka tafi ta wani amma dukkaninku dai za ku ci abinci za ku rayu da wanda zai kwaba fulawa ya murza taliya yar hausa ya ci da wanda zai ci supageti dukkaninsu sun ci taliya kuma sun ƙoshi ah. da wanda zai ci dumamanto, da wanda zai ci irin potatoes ɗin nan chips da kwai ya ɗora shayi mai madara mai kauri ah. shi kuma wannan ya samu kokonsa da kusansa ya ci duk idan suka koshi gyatsa za su yi. kuma kowa rayuwarsa zai yi da wanda zai sha faro da wanda zai sha fiyawata da wanda zai samu wada ya kwarfa a karhi ya sha an san karhi ko malam Muhammad ga ya musu ne karhi da wanda zai iba a karhi ya sha dukkanin su ruwa suka sha zai rayu to shine a ƙarshe ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce wa kanal insanu qatura dan adam ya kasance marowaci ne marowaci ne in ka ji yana ihu to abubuwa sun dan dakata amma idan yana samu shiru za ka yi innal insana khuliqa halu'a idza a, alkhairu eh, sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua in ana cikin yanayi abubuwa sun dan dakata ka ji ihu iri iri ta ji surutai iri-iri a zagi shugaba a zagi abokanan zama a zagi masu riga da guga wa iza masahul khairu manu'a ranar da abubuwa kuma suka warware aka fara kyallin goshi sai ka ga mutum yana dan baya-baya da mutane don ka a gane cewa shi ma yanzu fa bakonsa ta samu babban kanjani wa za mu dakata a nan wajen abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana a qawli qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi